Baya ga ƙalubalen hauhawar kayayyakin masarufi da na sufuri da kuma kuncin rayuwa da 'yan Najeriya ke fama da shi biyo bayan cire tallafin man fetur. na baya-bayan nan dai shine ƙarin kuɗin makarantun jami'o'in tarayya inda biyan kuɗin wasu jami'o'in suka rubanya kansu ko kuma fiye da haka ma wanda hakan ke son zama wani barazana ga karatun yara ɗalibai kamar yadda shugaban malaman jami'o'in tarayyar Najeriya ta ASU Farfesa Emmanuel Osadake shaida. Farfesa Osadake ya ce kaso arba'in zuwa hamsin na ɗaliban jami'o'in tarayyar Najeriya za su daina zuwa makaranta nan da shekaru biyu masu zuwa. cewa idan har aka ci gaba da ƙara kuɗin karatun jami'a farfesan ya ƙara da cewa yawancin ɗaliban da ke jami'o'in gwamnatin tarayya 'ya'yan talakawa ne wanda kuɗin shigar su a wata bai wuce naira dubu talatin zuwa dubu hamsin ba kazalika za su biya kuɗin hayan gida da nama tafiye-tafiye a hakan ake ganin za su iya biyan kuɗin makaranta har naira dubu ɗari uku ke ya shawarci gwamnatin tarayya da ta duba wannan lamari kuma ta ƙara wa harkan ilimi kaso kaso daga cikin kasafinta na shekara mai zuwa daga kaso uku da digo takwas zuwa kaso sha biyar. A hirarsa da muryar Amurka, shugaban malaman jami'o'in tarayya ta asu reshen jami'ar tarayya ta kashere, Dr. Shehu ‘yan Rashid, ya bayyana cewa wannan batun hauhawar kudin makarantun jami'o'in tarayya ka iya tilastawa jami'o'in rufe kansu. Mafi yawan ɗalibanmu ɗalibai ne wanda suka fito daga gidaje na marasa ƙarfi. lokacin da ka ce ka ƙara kuɗin makaranta duwa dubu ɗari uku ɗari to fa ba ɗalibin da zaka samu zai iya biya a makaranta nan me zai kasance a jami'a jami'a abin da zai kasance a ba wanda zai iya zuwa sai dai a rufe makaranta in dai ƙarin nan hauhawan ƙarin farashin kuɗin karatu makarantar na, to ina tabbatar maka ko da manyan jami'o'i ka dabi irin su ibadan su zare da sauransu zai kasance ba za su samu ɗaliban da ake bukata ba in haka kuma ya kasance zai kasance ba za su iya gudanar da lamuransu na yau da kullum ba ƙarshe dole a rufe kusa-kusan da dama dole tsangayoyi jami'o'i irin su faculties a ce an rufe su saboda ba ɗalibai in ba ɗalibai ina za ka yi. Iyayen yara ɗalibai da ke jami'o'in Najeriya sun yi kira ga gwamnatin tarayya da su duba wannan lamari. To yara na ɗalibai guda biyu ne da suke jami'a yanzu haka su guda biyun yanzu haka na haƙura ba yanda zan yi da su a wannan tallafin rayuwa da ake ciki din ba zan iya biya musu kuɗin makaranta ba yanzu za mu ji da abinci ne da iyayensu da mu kanmu din ko za mu ji da yaran da suke jami'a ne ba za mu iya biya musu ba Allah ya gani ya gani muna so su yi karatun amma ba za mu iya bari su yi karatun nan ba saboda ba mu da shi wasu ɗalibai da ke jami'o'in gwamnatin tarayyar Najeriya sun shaidawa muryan Amurka halin da suka shiga biyu bayan ƙara kuɗin makarantun da aka yi Ni dalibi ne a jami'ar Biwike. Ina Geography Department ina aji uku. Wannan kudin da aka kara mana na makarantu ya sa har yanzu na kasa ci gaba da karatuna. Saboda kudin makarantar da aka zama na yanzu wanda a gani na gaskiya ba zan iya yin karatu ba saboda ya mana sada. Suna na Khalifa Muhammad Aisani ni ne shugaban ɗaliban jihar Yobe da suke karatu a Jami'ar Bayero da ke garin Kano. Ɗalibai da yawa ba wai na iya Yoba ba suna fuskantar barazana na ajiye karatunsu yanda yake biyan kuɗin registration dubu talatin da biyar yanzu yana biyan dubu casa'in da biyar masu dubu arba'in suna biyan dubu ɗari har ma da masu dubu ɗari da saba'in da dai sauransu. Idan za a iya tunawa a baya-bayan nan an jiwo ministan ilimin Najeriya Farfesa Tahir Mamman yana cewa gwamnatin tarayya tana yunkurin baiwa jami'o'inta 'yancin cin gashin kai. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.